daren juma'a daren 29 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 12 ga watan julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 72 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin مختصر العلو wanda malam Muhammad Nasir bin Al-Albani ya rere shi daga littafin al na al'imamu imam Shamsuddin zahabi rahmatullahi alaihima wannan littafi yana karantar da mu ne kidan musulunci gane ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka kan dukkanin halittunsa kamar yadda nasoshin alkur'ani mai girma suka bayyana da harifan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sallama ingantattu da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na su. malam bai gushi ba yana kawo mana maganganu daga mabambantan malamai a zamunna daban-daban game da tabbatar da wannan aƙida ta musulman farko za mu tashi a kan lambar tarjama ta ɗari da goma sha takwas a inda malam ya ce al imam al-fahawi al-imam al-imamu al-fahawi abu ja'far kenan ahmad ibn muhammad ibn salamata al-fahawi al-misri baha ɗin wani ƙauye ne a ƙasar misra wannan malami an haife shi shekara ta ɗari biyu da talatin da tara bayan girman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi salama ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya ya rayu kenan shekara tamanin da biyu a duniya rahmatullahi alaihi sunan shi Ahmad bin Muhammad bin Salama al-Azdi al-Misri al-Bahawi abu ja'far babban malami ne daga cikin malaman fiqh a mazhabin hanafiya da yana bin shafi'iya ne daga baya ya juye ya koma ainihin hanafiya a sadda ya rasu babu malami irin sa a wannan mazhaba gaba ɗaya alƙali ne na musulunci babban malami ne da ta shi shahararru sanannu irin ikhtilaful ulama sharhu ma'anin athar sharhu mushkilin athar da kuma ɗan littafi ƙanƙani ne albarka shi ne al'aqidatu tahawiyya wanda daga cikin shi ne malam zahabi zai ciratu mana wasu maganganu haka akwai kuma tafsiri na ahkamul qur'an duka na al'imamu imamu al-tahawi rahmatullahi alaihi an ba da labarin dalilin barin shi mazhabin shafi'iyya cewa yana koyon karatu a hannun abu ibrahim al-muzani wanda yake ɗalibin imamu shafi'i ne sai wata rana malamin yake ce mashi kai dai ba za ka taɓa koyon komai ba ya faɗa mashi wani karatu sai kamar bai gane ba sai ce kai ku ba za ka iya komai ba da alama baka da rabuwa ilimi shine sai zuciya ya ce to ya ma fita daga mazhabar su gaba ɗaya ma shi ne kuma hanafiya har kuma Allah ya mishi ɗaukaka a cikin zan babban malami Allah ya gafarta musu gaba da haka malaman tarihi suka ruwaito a takaice dai malam ya ce قال عالم الديار المصرية في وقته الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي رحمه الله في العقيدة التي ألفها malamin zamaninsa malamin ƙasar misra a zamaninsa limamin nan mai suna abu ja'far amadu dan muhammadu dan salama al-azdi al Ɗan kabilan az cikin larabawa mutumin garin faha sannan kuma mai bin mazhabin hanafiya Allah ubangiji ya gafarta mishi a cikin littafin aqida da ya rubuta littafi sananne wanda kusan kowa ya san shi a ciki yake cewa zikru bayani sunnati wal jama'ati ala madhhabi fuqaha al milla ambatan bayani akan sunna da tafarkin jama'ar musulunci a bisa mazhabin limamai shugabannin addini suwa ne abi hanifata malam abu hanifata annu'man bin thabit al-kufi wa abi yusufa da kuma abu yusufa al-qadi wa abi muhammad da muhammad bin hasan ash-shaybani abu muhammad rahmatullahi alaihim ajma'in waɗannan su ya kira suna fuqaha il mulla milla saboda su ne manyan limaman mazhabin da yake bi Na fi tauhidillahi fatawar mu ko ƙidar mu game da ɗayanta Allah ita ce muna faɗan wannan magana ta ɗayanta Allah mu'taqidina annan laha wahidun la sharika la muna cewa a cikin zuciyarmu cewa Allah ubangiji ƙwaya ɗaya ne gyal ba shi da abokin tarayya wala shai mithla babu wani abu irin Allah ma zala bi yi qadiman qabla khalqi Allah bai gushe ba da siffofin shi tun talatale tun kafin ya halitta ba sai da ya halicci mutane sannan ya zama alkhaliq ba ko ya zama albari ba ba sai da ya aiko manzanni ya zama almursil ba ba sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan sama sannan ya zama arrazzaku ba dama can sunayensa ne siffofinsa ne tun talatale. wa annal qur'ana kalamullah muna kudurta cewa qur'ani maganar Allah ce minhu bada daga Allah ya taho shi qur'ani bila kayfiyatin qaulan ba tare da muna cewa ga irin yadda maganar take ba irin tamu ko iri kaza ba wa anzalahu ala nabiyhi wahyan muna kudurta cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da qur'ani ne zuwa ga manzon shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wahayan ta hanyar saƙo na wahayi wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan mu'minai suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan saƙo da ya kawo wa aiqanu annahu kalamullahi bil haqiqa kuma suka sakankance yaƙinin cewa tabbas wannan zancen Allah ne laysa bi makhluqin ba halitta bane faman sami'a wanda bi ya ji an karanta alqur'ani wa za'ama annahu kalamul bashari faqad kafara yace wannan zancen mutum ne to ya zama kafiri war ru'yatu li ahli jannati haqqun ganin Allah gaskiya ne ya tabbata ‘yan aljanna za su ga Allah, Allah ka sama shi, bi ghairi ihatatin wala kaifiya ba tare da sun game ganin ya zama sun mai cikakken gani sun ga komai nashi ba, wala kaifiya ba kuma a cewa ga irin ganin kullu ma fi zalika min as-sahih duk abin da yazo game da waɗannan maganganu na hadisai masu inganci game da dayantaka Allah game da sunayen Allah game da Qur'ani littafin Allah cewa maganar Allah ce game da halittar Allah game da ganin Allah yace duk abin da yazo an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa huwa kama qala muna karɓar shi yadda annabi ya ce ba ma ragewa ba ma ƙarawa wa ma'anahu ala ma arada muna cewa ma'anar shi shine yadda Allah yadda annabi yake nufi ba yadda mu muke nufi ba ba za mu fassara da nufin mu ba za mu fassara da nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama la nadkhulu fi zalika ba ma kutsawa cikin wani abu irin wannan muta'awwilina bi ara'ina mu dinga yin fassara da tunanin mu ba ma yin wannan wannan hanyar ɗan bid'a ce wala tasbutu qadamul islam illa ala zahari taslim wal istislam yace kafafun wato abin nan addini ba sa kafuwa sai akan doron bayan miƙa wuya da sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tathbutu qadamul islam illa ala zahari taslimi wal istislami kafafun musuluncin ka ba sa tabbatuwa ka zama ka tsaya a cikin musulunci gafa'an sai ka zama akan gadon bayan miƙa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin ka kake ma'ana sai ka sallama manzo Allah gaba ɗaya duk abin da ce ka karba baka musu baka jayayya baka jin nauyi ko ya saba wa tunaninka ko ya saba wa al'adunka ko ya saba wa abin da kake akai ko ka saba ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallamawa cikakkiya sannan addinin ka zai zauna lafiya al-imam ibnu abul izz al-hanafi rahmatullahi alaihi a cikin sharhin da ya wani littafin yayi maganganu masu tsayi masu daɗi kwarai da gaske akan wannan gabar in yan uwa za su iya tunawa mun taɓa karanta ta a baya ina fata yan uwa na ɗalibai su kuma su sake karantawa a inda yake kwatance yake cewa ya kai musulmi idan aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana kuma ta tabbata daga gare shi to ka dinga lissafa kanka kamar kai ne Aisha ko Abu Huraira ko Jabiru ko Anas waɗanda annabi ya ga wannan magana kana ganin zai yi idan kai annabi ya faɗawa maganar nan ka fara tunanin to ba za ka yi aiki da ita ba sai ka shawarci malamanka ko shugabannin ƙungiyarka ko mutanen garinku ko sai ka yi tunani ba zai taɓa yiwuwa ba ko ba zai taɓa yiwuwa ba a ce kai ne annabi ya gawa a yi kaza sai ka tafi shi kenan gaskiya ya rasulullahi wannan abin zai yawa mu taɓa jin shi ba amma za mu je mu tunani sai mun tambayi mu. malamanmu mu ba wannan abin yake ba wanda zai fara wannan tunanin za ka ake cin zan gaya maka hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara wannan tunanin kar kar ka kula kowane irin malami wanda kokari yake ya ga ya kwashe girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina wa kanshi ko ya gina wa wani wanda yake bi ko yake so ko wanda yake ƙarƙashin shi kakka yarda da wannan magana kawai ka tafi kai tsaye zuwa ga aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbatar Allah ka sa mu dace malam ya ci gaba da cewa daga ibnu abd daga abu jafar fahawi faman rama ma hudira anhu ilmu wanda ya ƙoƙarin ya gano abin da aka hana shi aka haramta mishi neman iliminsa kamar ilimin ƙaddara kamar ilimin bokanci ka ce kana so ka gano wani abu wanda Allah bai ce ka gano shi ba irin wannan mutumin walam yaqna bi taslimi fahimu shi bai gamsu da ya sallamawa ba in an ce kaza ne abu kaza shi gaskiya bai gamsu yana so ya fahimta bai da kai a ce Allah yana sauka ƙarshen dare ya ce kaza yi kaza yi kaza ba sai ce a ce ka sallama tun da annabi ne ba sai ce a su ne sallama ba sai ya fahimta yana so ya fahimci daren wani gari kuma daga wata awa zuwa wata awa sannan Allah ya san kowa yake bari a sama me yasa kaza yana so ya fahimci wannan abubuwan ku hajabahu maramuhu an khalid tawhid wannan abin neman naka zai sha makance ka ne daga tsantsar tsayin da Allah wa sahihin iman zai sha magance ka daga samun cikakken imani wa mallam ya tawakkan na fiye wata shibiha wanda duk bai guje wa ƙoƙarin kore siffar Allah ba da ƙoƙarin kamanta siffar Allah da ta halittu ba zalla zai zame lam yusibi tanziha ba zai yi dace da kaɗai ga Allah ba da tsarkake Allah ba ash'ariya musamman suna tutiyar su masu tanzihi ne tsarkake Allah da haka ba ka karɓar sufufin Allah sai sun yi ƴan dabaru sai sai san an shi kaza kaza ba su ansa ba yayi kama da na mutane batu akan daidaituwa batu akan kursi batu akan siffofi khabariya sai su a in an yi haka a ce Allah yayi kama da mutane akwai tashbiya a ciki amma sun yarda da kudura da irada da ilimi da sauransu to waɗannan da suke da su ɗin su ma a cikin sa ta shi in a yadda suke tunawa suke riyawa din sannan sai kuma waɗanda suke ainihin wato a mushabbiha masu kamanta Allah da wasu halittun da wasu halittunsa to su ma waɗannan suna faɗawa cikin kuskure kwatankwacin ire-iren na waɗancan wanda duk bai tsaya tsaka tsaki yadda malaman farko yadda annabi alaihi salatu wasalam da malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai suka tsaya ba zai samu karkacewa ne ko ya dama ko ya hagu amma ba zai tsaya akan hanya madaidaiciya ba haka hawu ya ci gaba da kwararo wannan zance dalla dalla ila an qala har zuwa inda yake cewa wal arshu wal kursiyu haqqun kama bayyana fi kitabi al arshi da kursiyin Allah gaskiya ne kamar yadda Allah ya bayyana ya bayyana cikin Qur'aninsa rabbul arshil azim da kuma yake cewa la ta'khudhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa fi ard wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kaga Allah ne da kanshi ya faɗa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Allah ne yace yana da kursi Allah ne yace yana da al'arshi to kowa ya sallama kawai ko huwa mustaghnin 'ala al'arshi wa ma dunahu Allah ya wadatu daga al'arshi Allah ya wadatu daga abin da ke ƙasan al'arshi na halittu muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu Allah ubangiji ya kewaye komai wa kuma Allah yana saman komai to wannan shine hujjar shi game da tabbatar da uluyin Allah ne da haka kaga ya tsallake ce ila an kala wannan duka maganganu zaka same su a cikin dafin al-aqidatu tahawiyya wacce eh, kamar yadda faɗa wannan aƙida sananniya ce galibi mutane duk wanda ke da alaƙa da karatun sunna ko mun karanta to da wuya a ce a nan kasar bai san da hawuya ba da malamai sun daɗe suna karantar da ita a makarantu a islamiyu wasu ma sun yi ta a kasusuwa akwai malamin mu malam albani muhammad awal allah ya gafarta mishi ya yi ta a kasusuwa wajen guda goma sha bakwai ya sake maimaita ta a wasu kasusuwa kamar guda biyar dukkanin kasusuwan nan akwai su a ko'ina za ka iya samun su har akan akan yanar gizo a site din darulfikri.com sannan akwai fassara ma da yayi zuwa harshen Hausa na wannan littafi din da yake ba a buga wannan fassara ba akwai dai ayyuka da dama da aka yi mata wanda aqida ce da ya kamata kowa ya karanta ta ya fahimce ta tana da matuƙar muhimmanci kuma kankanuwa ce ba wai wata mai yawa ba littafi ne kankani wanda za a koyar da shi lokaci kankani a fahimce shi malam yace zakar abu ishaqa fi kitabi tabaqati tabaqatil fuqaha abu ishaq ash-shirazi kenan wannan ibrahim bin ali bin yusuf ash-shirazi wanda ya rasu a shekara ta 476 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kamar shekara 900 kenan yanzu da 63 babban malami ne daga cikin malaman fiqh na mazhabin shafi'iyya yayi littafi mai suna tabaqatul fuqaha a ciki malam zahabi yace ya wannan malami ya ambaci aba ja'farin al-fahawi ya ambaci fahawi fa qala sai ce in tahat ilayhi riyasatu ashabi abi hanifata fi misr fahawi gare shi matsayin ilimi na magoya bayan ko masu bin tafarkin mazhabin abu hanifa to shine kankat din sa kafin misra akhadha al-ilma an abi ja'far ibn abi imran ya koyi fiqh a gun ibn abi imran وعن أبي حازم القاضي وغيرهما ده أبو حازم القاضي ده وننسو الله يغفر تمسك بعد قلت ذهبية روا عن أصحاب سفيان بن عيينة وابن وهب ياي رواية ده طالبان مكرنة سفيان بن عيينة طالبان مكرنة عبد الله بن وهب وتصانيفه شهيرة كثيرة لتفن طحاوي سن شهرة كما سنة ده يوى Mabiya shahararsu su ne kamar yadda muka ambata zu sharhu ma'anil asar da sharhu mushkilin asar wanda a cikinsu sharhu ma'anil asar yana bayani ne akan sharhin hadisai da ma'anarsu yakan ruwaito su da isnadi sannan ya sharhi shi kuma sharhu mushkilin asar hadisai masu rikitarwa ko wanda suke karo da juna ko da ma'anarsu kamar ta saba wata ka'ida su ne ke kawo da isnadojinsu babi babi yana yana bayani akan in zaki ne mai kima kwarai da gaske a cikin ilimi malam yace mata sanata ihda wa ishirina wa 300 an 30 wa 80 sana ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya yana da shekara tamanin da uku ma'ana ya gama shekara tamanin da biyu ya shiga ta uku kenan Allah ubangiji ya gafarta shi sai malam yace lambar tarjama ta ɗari da goma sha tara nafawai naftawaihi shekul arabiya wannan malami ah, naftawaihi ah, ba shine asalin sunan shi ba sunan shi ibrahim bin muhammad bin arafa ɗalibai ne suke mashi lakabi da naf naf kuma na nufin kamar ka ce abu wanda yake crude wanda ba a tace shi ba eh, ɗanye ko kuma wanda yake ba a riga an ware da kyan shi ba daga mummuna saboda ya kasance yana da mutum ne wanda ke kama bai da tsari haka yana da kazanta bai da kula da jikin shi ba ruwan shi kawai ustazi ne cikakke to sai suke mishi wannan lakabin to daga wannan lakabin kuma sai suka ƙara kawai da waihi da saboda malamin nahawu ne idan yazo yana yawan magana a aji yana cewa siba waihi ya ce kaza siba waihi ya ce kaza ko sai aka ƙara mishi waihi a jikin wannan sunan shi yadda dai ka san ɗalibai suna mutane irin wannan rashin mutuncin kullum <laughs> kowane malami da lakabin shi wani malami da taken shi ko wani malami da yadda suke lissafa shi to shine kawai sai suna bi shi nafawaihi har asalin sunan shi ya bace eh babban malami ne na fiqhu amma a mazhabin zahiriya yake fiqhun sa sannan kuma malami ne na ah, nahau ah, sananne an haife shi a shekara ta ɗari biyu da arba'in da uku ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in ka lissafa za ka ga ya shekara kenan shekara tamanin yau da rasuwarsa kamar shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha shida Allah ubangiji ya gafarta mishi eh, yana yana da ilimi kwarai da da gogewa akan fiqh da nahwu malam ya ce al-imamu Abu Abdullah Ibrahim ibn Muhammad ibn Arafa an-Nahwi naftawaihi kitaban fi raddi al-jahiliya wannan malamin nahu mai suna baban abdullahi ibrahim dan muhammad dan arafa malamin nahawun nan da aka sani da suna naftawaihi ya rubuta littafi dan yi ma jahiliya raddi wa zakara fihi ashiya'a minha a cikin littafin ya ambaci abubuwa daban-daban daga cikin su yace qaul ibn al-arabi allazi maba thumma qala ya ce maganar ibn al-arabi da ta wuce sannan kuma sai yace wa sami'tu dawud ibn ali yaqulu kana al-marisi la rahimahullah yaqulu subhana rabbiyal asfal qala wa hadha jahlun min qa'idi wa raddun li nafsi kitabillahi id yaqulu a amintun man fis sama bishr bin riyar al-marisi in kun tuna mun yi magana akan shi akan wannan mas'ala a baya wannan daga cikin manya-manyan shika-shikan wannan bid'a ta halkul qur'an da kuma bid'a ta ƙaryata siffofin Allah al-khabariya shi da abokin gwamin shi a wannan barna shine jahamu dan safawa kaji anan ma da ya ambace shi ke cewa malam aliyu dan dawud ya ce naji bishirun al-marisi yana cewa sai ɗaya ya ce la rahimahullah kada Allah ubangiji ya gafarta <laughs> wani mutum wato yana jin takaicin bid'a da wannan bawan Allah ya yada a cikin musulmi wanda ga sanin shekara fiye da dubu ana fama da ita har yanzu wannan matsala ta ƙaryata daidaituwar Allah da ƙaryata sifat har yanzu musulmai ba su warke daga wannan cutar fiye da shekara Ta to irin wannan yanzu wani irin zunubi ya kwasan ma kanshi ko yake kwasan wa kanshi na man sanna sunnatan sayyi'at shi za kuliya da hadari ka zo ka ɗauko wata mummunar aƙida ko mummunan tunani ko wani mummunan al'ada ka yada a cikin musulmai domin za a ci gaba da aiki da ita za a ci gaba da sa maka zunubi eh, da Allah yake cewa wa naktubu ma qaddamu wa asara za mu rubuta abinda mutane suka aikata wa asara da burbushin abinda suka aikata bayan sun mutu burbushin dukiyar da kabari in magada sun yi barna da ita aikin banza ku asara idan wani abu ka rubuta magana banza ta shedanci ko kai wani wato abin nan karatu ko wani ka rubuta wani theory na kafirci ya da cikin musulmai wa asara to haka kuma na alheri to babu kuma barnar ta wannan shine ka zo inda ake zaune lafiya cikin addini ka kawo wannan barnar shine wala tusidu fil ardi ba'da islamiyya kar ku zo kawo barna bayan ƙasa bayan ta gyaru shi za za ga irin wannan mutum malamai masu abin nan masu ya irin kamar yanzu shi wannan da ya ambata a nan zahabi yakan yi haka imamu ibnu kasirin yakan yaka, haka ibnu in suka zo kan yan bid'a ko wasu batattu sukan yi musu muguwa a a la'anta ko makamancin haka wallahu alam yace dai kada Allah ubangiji ya gafarta ma abin nan almarisi bishir ibn giyas almarisi ya ƙulu yana cewa subhana rabbiyal asfal ne kun subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah ubangiji na mafi daukaka yana jin kyamar ya ce Allah mafi daukaka sai kawai ce asfal dan uwan dai shi wancan abin nan jahan gudu an taba karanta alƙur'ani yana zaune a karanta faɗin Allah arrahmanu rahmanu alal arshi sawa sai tsaki ya wallahi da yana da hali mun karanta anan baya ko da sai ya kankare wannan aya a cikin alkur'ani al-imam al-bukhari ya ta riwaya a cikin littafin adabul mufrad isnadi tabbatacce cewa wani abokin shi wannan dan bid'a sai aka gajera ma dan bid'a magana kwata kwata baya kula shi sai wasu suka ce mishi wai ya maka baka magana da wani yace ai wannan iskancin da yake ya wuce abin da ya dauka sai ba su labari karo yace karo na farko shine wannan an karanta alqur'ani yace da yana da hali da ya goge wata aya ce yace na daure na kyale shi wata rana aka zo ana karanta kissa annabi Musa a cikin sotul kasas ana cikin karanta kawai tsaki ce da Allah wani irin zance ne wannan wannan karatun an yi shi a wata sura ba a gama ba an zo nan an fara ba a gama ba me me Allah yake nufi da wannan irin wannan kissa kuma sai a ji wannan bai da hankali ba sai da haka dai kyale shi ran ana zaune shine sai aka ƙara karanta wata aya sai wata katubara kwatankwacin wannan yace yana yin wannan katabarar kawai tashi na rufe shi da duka ustazi ne kawai gaba ɗaya imanin shi ya riga yi tashi kawai ce na rufe shi da duka ta kira kwace shi daga nan muka bata da shi <laughs> ya so ya halaka shi ne kawai kowa ya huta to irin waɗannan 'yan bid'an jama'a su ne suka kawo irin waɗannan barnar da yanzu malamai suke goyon bayansa kaji ya ce yana faɗan su ba na rabbiyal asfal qala wa hadha jahlun min qa'ili sai malam nabawi yace duk mai faɗa wannan magana can ta gare jahili ne wa raddun lin nass kitabillah kuma wannan mai maida martani ne ga qur'ani littafin Allah in ya qulu yayin da qur'ani ke cewa a amintum man fis sama qur'ani ya ce Allah yana sama kai kuma kana cewa Allah a ƙasa tufiya nafawaihi fi sanati salatin wa ishirina wa salatin mi'a nan tsawon ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da uku kamar da aka bata a sama Allah ubangiji ya gafarta mishi sai malam ya ce tarjama ta ɗari da ashirin shine abul hasani al-ash'ari sahibu tasani al-imamu abul hasan ali bin isma'il al-ash'ari shekara ta ɗari biyu da ɗari uku da ɗari uku da nawa da ashirin da da ashirin da hudu na jazakumullahu ɗari uku da ashirin da hudu da ashirin da hudu wancan ko da ashirin da hudu da uku ne talatin wa ishirin da talatin mi'a ɗari uku da ashirin da uku afon ala alhabar abul hasan al-ash'ari an haife shi shekara ta ɗari biyu da sittin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da hudu ya rayu kenan shekara sittin da hudu a duniya rahmatullahi alaihi yau da rasuwarsa kamar shekara ɗari da sha biyar bayan dubu kaga dan shekara ɗaya ne tsakankanin su da wancan wancan ɗari uku da ashirin da uku na ɓawai shi kuma wannan al'ashari ɗari uku da ashirin da hudu wannan al'ashari babban malami ne daga cikin ajibu duniya babban malami ne daga cikin malaman musulunci an sha yin magana a kan shi da tarihin sa gwargwadon hali malami ne daga cikin malamai waɗanda suke da rubuce-rubuce da yawa da yana cikin aƙidar mu'tazila ne wanda mijin uwarsa ya sa shi a ciki sai dai shekara arba'in a duniya ya zo ya canza ya dawo kullabiyanci daga baya ya sake tuba ya ɗauki aƙida ahlus sunna wal jama'a sakamakon gamuwarsa da ɗaliban makarantar imam ahmad ibn hanbal Allah ubangiji ya bashi katar ya canza wata aqida ta shi sai haka mutane suka ci gaba da aibata shi su ɗan asalin bid'a ah, sannan yayi rubuce rubuce bayan ya tuba din irin su al-ibanatu an usulid diyana irin su maqalatul islamiyina wa ikhtilafatul musallina da ire-iren su wanda wannan tafi su suke dauke da asalin aqidar sa wanda ya mutu akai sai dai malaman musulunci waɗanda suke ƙwararru a cikin sunna suna cewa hatta su waɗannan littafan akwai kurakuran da suka faru da shi a ciki Allah ya gafarta ne ba dan kai ba saboda ya riga yayi nisa a cikin waccan harka ta mu'tazila ta laukaniyat ta qiyasi bai saba hulɗa da nasoshi irin da malaman salaf suke hulɗa da su kai tsaye ba da haka wasu nasoshin ya tirka su zuwa ga yi musu fassara ko fahimtar su da wancan ma'aunin da yake da shi a da Allah ubangiji ya tsaya Allah ubangiji ya gafarta mishi zai zo mana tarihin sa ta gaci malam zahabi yake cewa qala imamu imam abul hasani ali ibn isma'il ibn abi bishr al ash'ari al basri al mutakallim fi kitabihi alladhi sammahu ikhtilaf al musallina wa maqalat al islamiyyin yace malam baban hasan ali dan isma'ila dan abi bishr al ash'ari mutumin garin basra masanin ilmul kalam a littafin nan nashi da ya sa mai suna ikhtilaful musallina wa maqalatil islamiyyin akan karanta shi ne da ikhtilafu eh, maqalatil islamiyyina wa ikhtilafatil musallin wani lokaci kuma akan same shi irin haka da littafi ne mujalladi daya ko kace juz'i daya wanda yake kwararo aqidu sunayensu da mazhabobinsu da tafarkinsu kowace aƙida zai faɗe ta faɗi asalinta ya faɗi abin da take gudana a kai sannan ya faɗi kurakuran da ke ƙarƙashinta a ciki cikin yake cewa فذكر فرق الخوارج والروافد والجهمية وغيرهم إلى أن قال يا أم بتقنجيين خوارج إن قال قاتل والروافد da ‘yan shi'a masu zagin sahabbai wal jahmiya da jahamawa masu ƙareta sufofin Allah bayan da ya ambace su da ƙungiyoyinsu subunit ɗinsu wa gairihim da su da wasansu ila an ƙala sannan kuma sai ya ce zikiru maƙalati ahalus sunnati wa ashabil hadith ga kuma bayani akan mazhabin malaman hadisi da malaman sunna wajen aqida yace jumlatu qaulihim maganganun malaman hadisi a dunkule sune al-iqraru billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bima jaa Allah tabbatar da cewa Allah subhanahu ya tsarkaka akwai shi Allah ne mahalicci sannan mala'ikun Allah gaskiya ne sannan littattafan Allah gaskiya ne sannan manzannin Allah gaskiya ne da kuma gaskata duk wani abu da ya zo daga Allah wa ma rawahu thiqatu an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da kuma gaskata abinda masu riwaya amintattu suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya saba abinda mutane suke cewa wai hankali to ba za a tunkuɗe shi ba za a karba inda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaida ilimi wala yarduna min dalika shay'an su malaman hadisi ba sa tunkuɗe wani abu daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatattu da kuma abinda Allah ya saukawa manzon shi alaihi salatu wasalam na alqur'ani ba sa tunkuɗe komai su ce banda kaza komai suna karba wa anna Allah ala arshi ahlus sunna suna cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa kama ƙala. kamar da Allah ɗin ne yace ar-rahmanu 'ala al-arshi kawa Allah ubangijin ka mai rahama ya daidaita akan al'arshi wa anna lahu yadaini ahlus sunna sun yada cewa Allah yana da hannu guda biyu bila kaifin ba tare da cewa ga irin hannun ba kama ƙala. saboda faɗin Allah lima khalaqtu bi yadayya faɗin Allah ƙala ya iblisu ma aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka ka faɗi ka gaishe da abin da na halitta da hannuna in ji Allah Adamu alayhi salam kenan ko tunda Allah yake ya halitta da hannun shi ka batta karkace hannu ƙarfi ko kudura ko baya da doka da Allah yana san faɗa haka da ya faɗa haka wa anna asma Allahi la yuqalu innaha ghayrul lahi kuma sunayen Allah ba a cewa su wani abu ne daban da Allah kamar da mu mutane muke sunan mu daban da mu domin da aka haifi mutum bai da suna sai daga baya aka samu shi kuma wannan sunan ba dole ya gasgatu a tare da shi ba to Allah ba haka bane Allah sunan shi siffofin shi ne kyawawa kama qalatul mu'tazila wal khawarij ahli sunna ba sa faɗan irin wannan magana saboda maganar mu'tazila ce da khawarija wa aqarru ahlus sunna suna yin ikrari cewa anna lillahi ilman kama qala kuma Allah cewa Allah yana da ilmi kamar da Allah yake cewa anzalahu bi ilmi lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzal anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida kaga Allah ne da kanshi yake cewa lakinillahu wannan lakin asalin da lakin na ce amma tun da aka mata takhfifi ba ta aiki da ka ga Allah din da rafa shi bayan da Allah ya hakaito yayi raddi ga kafirai da yahudu masu ƙaryata Allah sai ya ce masu ƙaryata annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to amma dai shi Allah da kanshi lakinillahu sai dai shi Allah da kanshi ya shahadu yana shaida cewa bima anzala ilayka ai bi sidiki ma anzala ilaika. Allah da kanshi ya shaida gaskiyar abin da ya aiko maka abin da ke cikin labaran duniya da na lahira da na kiyama da na annabawa da kissoshi da abin da zai faru nan gaba duk abin da ke cikin alkur'ani Allah da kanshi da ya aiko ya shaida cewa gaskiya ne manzo Allah ya gama morewa fa shi gaba daya Allah ne da kanshi yake bada wannan shirki cewa to ni Allah mahaliccin kowa na shaida cewa abin da na aiko ka da shi gaskiya ne wannan ba wannan ana kaddara ma anzala ai bi sidiki ma anzala ilaika sai Allah kuma yake cewa anzalahu bi ilmi ai ya ya saukar da wannan karatun ne Qur'ani cike da ilimin sa ilimin Allah ne a ciki abin da ke ciki sanin Allah ne wanda kowa bai sani ba sai Allah ya sanar shi ku mun gane to kaga anan Allah ya tabbatar da kanshi da siffar ilimi yace kuma mala'iku ma sun shaida wa kafa billahi shahida Allah din ma fa ya isa shaida amma ya kara da mala'iku dan shaida ta kara armashi da haka ko duniya sun ce a ba komai ko mun gane ko Hausawa ma suka fara kace Allah ya baka aiwa shikenan ko in Allah ya ce zaka yi kudi yanzu misali in duk duniya an kike kudi zaka kudi in Allah ya ce zaka yi mulki zaka yi sarauta idan duk duniya an tare an ce ba a san kai sarautar nan sai kai a abin duniya ma kenan wanda ma bala'i gare ka da wanda zaka shugabance su ko to balantana kuma annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a shahidin shi ne ana magana akan ilimin Allah kuma wannan ya zo a cikin alqur'ani wurare daban-daban ire-iren shi kamar fana Allah misali fa'alam anna anna ma unzila bi'ilmi ko kusan cewa an saukar da shi alqur'ani ne da bi ilmin lai da ilimin Allah ai yahtawi ala ilmin lahi da irin faɗin Allah falanaqussanna alai alaihim bi ilmi ko na falanas'alanna alladhina na ilaihim walanas'alanna almursalina falanaqussanna alaihim bi ilmin wama kunna za mu ba kowa labarin abin da yake da ilimin mu dan mu taba ɓuya, a san da abin ke faruwa ba kaga duk wannan bayani ne akan ilimin Allah suna nan birjik a cikin alkur'ani amma yan bid'a suna karyata a ce Allah na da ilimi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wani gurɓacewa hankali ne sai su ce wai an ce ai ilimi shine wani abu da ya samu bayan jahilci kuma wani abu wanda sai an yi kokari ake samun shi kuma akwai yiwuwar a wayi gari ya zama ilimin ya canza ta yadda abin da ka sani yanzu bai kai abin da aka sani a kan abin ba ka zama out of date ko mun gane kaga duk wannan sifofin bil adama ne suke kokarin kwatanta Allah da shi sai su suranta bil adama da sura Allah amin su suranta Allah da sura bil adama sai su ce kuma za su wa Allah siffar da ya ba kan shi dan tsarkake shi amma kaga su suka fara bata wa Allah siffa dan ka bari tunanin wata halittar Allah ta shiga kwalwarka da tunanin irin abin da aka ambata game da halittar irin na Allah ne shine farkon ɓata siffa Allah ke tunanin ilimin mutane don an ce mutane suna da ilimi Allah mana da ilimi to ai irin na mutane ne wannan tunanin shine farkon matsalar da suke samu da haka Allah kamar yadda ya faɗa ya ce yana da ilimi mu musulmai mun gaggata ya da ilimi haka da Allah yake cewa wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi babu wata mace za ta ɗau ciki ko kuma ta haihu sai da ilimin Allah kaga ko ko gwamnatin jihar nan bai sai san dole suka biya yau a garin nan ba balantana wanda suka dauki ciki yau yayi sai sani wane shi ko mijin da ya mutu cikin yayi sai sani kai ko ita ma hala ba ta san cewa yau ta dauki ciki ba amma Allah ya san wannan wa ma tahmil min unsa wala tabau kaga haka wala ratabin wala yabisin illa jikita ne babu wata bishiya ko ganye mai danye ko ko busasshe da zai faɗi ko ya shiga cikin wani wuri ya buya sai Allah ya san da shi Allah ya rubuta shi dama a cikin wani littafi na Allah wanda yake na rubutun komai da haka ilimin Allah ba irin na mutane bane tun daga nan ya kamata ka gane wannan yanayi a ce duk wata mace ta ɗauki ciki da wadda ta haihu Allah ya sani ya san me ta haifa ko me za ta haifa ya san komai game da tafasil na rayuwar wannan ɗan da za a haifa shi ma ƴaƴa nawa zai haifa shekara na zai a duniya me arzikin shi me addininsa me rayuwarsa me tunaninsa me makomarsa da lissafin komai dalla dalla kaga babu wani mutum da ya taɓa mafarkin ya san wannan ilimin babu ko babu yadda za wani mutum ya riske wannan ilimin haka Allah yana da ilimi wa وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفت المعتزلة أهل السنة da malaman hadisi suna tabbatarwa da Allah ji da gani kamar yadda ya tabbatarwa kansa wa huwa sami'ul ba sa kore masa wannan siffofin irin yadda mu'tazila suke korewa suke sami'un bila sam'in basirun bila basari wa yaquluna suna cewa innal qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin ahlu sunna suna cewa qur'ani zancen Allah ne ba abin halitta bane qur'ani zancen Allah ne wa yusaddiquna bil ahadith allati ja'at an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ahlu sunna suna gaskata dukkanin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ok na yi tsallaki babu babu wannan alawa daga inda ya ce ok wa ƙalu la kunu fil ardimin khairin wala sharrin illa ma sha Allah kuma ahlus sunna suna da aƙidar cewa babu wani alkhairi ko sharri da zai faru a duniya sai abin da Allah ya so ma'ana ba su da aƙidar yan ƙadariya ah, ah, masu cewa ɗan adam ke yin abu da kanshi ko waɗancan su mu'tazila da suke cewa akwai akwai mai halittar shari akwai mai halittar alkhairi kowa mai halittar shi daban wa annal ashiya'a takunu bi mashi'ati kama qala ta'ala kuma ahli sunna sun kudu cewa komai na faruwa ne da ganin dama Allah kamar da Allah yake cewa ma tasha'una illa an yasha Allah ku mutane ba za ku iya ganin dama wani abu ba sai abin da Allah ya ga dama ila an qala azwa inda yake cewa shi Abul Hasan al-Ash'ari kenan wa yaquluna innal qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin su sunna suna cewa qur'ani zancen Allah ne ba halitta bane wa yusaddiquna bil ahadith suna gaskata dukkanin hadisai allati ja'at an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah yanzilu ila samai dunya fa yaqulu hal min mustaghfirin kama ja'a fil hadith kama hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah zai sauko kullum a ƙarshen dare zuwa sama ta ƙasa ya ce ko akwai mai neman gafara kamar yadda ya zo a hadisi mun karanta shi a baya wa yuqirruna anna Allah yaji'u yawmal mati kama ƙala. sannan ahlus sunna suna tabbatar da cewa Allah zai zo ranar alƙiyama. kamar yadda Allah ya ce wa a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah da ubangijinka suka zo sahu sahu da shi da Allah ubangijinka zai zo sahu sahu da shi da mala’i, wa anna Allah yaqrubu min khalqihi kama yasha wancan da aka faɗa karkace kudura Allah a'a Allah ne ya ce haka to ka bar shi haka to haka kuma kudura Allah akan halittarsa Allah zai kusanci zuwa ga halittarsa yadda yake so Kama yadda ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wali, wala qad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wani wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka halarci ɗan adam kuma mun san duk abin da yake kai kawo a cikin zuciyarsa kuma mun fi shi kusa da igiyan wuyarsa da alhablul warid igiya duka alhablu da alwarid duka igiya yake nufi ita ce wannan jijiya da ke haɗa wuya da kafaɗa da Allah ya ce mun fi dan adam kusanci da wannan ainihin wato jijiya ila an kala har zuwa faɗan abul hasan al-ash'ari fa hadha jumlatu ma ya'muruna bihi wa yasta'milunahu wa yarawnahu wannan shine tattaruwar maganganun da ahli sunna suke umurtar mutane su faɗa kuma suke yin aiki da shi a cikin su, kuma suke ruwaito shi suke karantar da shi wa bi kulli ma zakarna min qawlihim naqulu wa ilayhi nadhhabu dukkan waɗannan maganganu da muka ambata in ji abu hasan ash'ari mu ma maganan mu kenan mazhabin mu kenan wa ma tawfiquna illa billah ba ma neman dace sai a wurin Allah a ƙasa shi ne a shekul albani yake cewa wannan magana tana cikin littafin maqalatul islamiyyina daga shafi na 290 zuwa 97 dan ya yanke maganar wa zakara al-ash'ari fi hadha al-kitab al-madhkuri fi babi halil bari ta'ala halil bari ta'ala fi makanin duna makanin halil bari ta'ala fi makanin duna makanin am fi kulli makanin abul hasan al-ash'ari ya ke bude wani babi a cikin littafin nan yayi wani fasli yace babin da ke bayani akan shin Allah ubangiji yana wani waje ne banda wani waje koko am la fi makanin koko baya ko ina an fi kulli makanin ko kuma yana ko'ina. kaga akwai mu sunna da muke cewa Allah yana da wuri shi yau shi wuri wurin nan shine saman sammai akan al'arshi akwai yan bid'a masu cewa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa wannan kaga da zara ba da magana tafi kama da ta motsatsu akwai kuma ash'ariya ko kuma ka ce yan hululiya kenan masu cewa Allah yana ko'ina. waɗannan su ma wasu yan bid'a ne daban to shine ya kulla babi da tambaya shin Allah yana da wuri da ya keɓance kanshi da shi ko baya ko ina ko yana ko ina faƙala sannan yace ce ikhtalafu fi zalika musulmai sun yi saɓani game da wannan ala sab'i asharata sab'a asharata maqala maganganu goma sha matsadi kara daban-daban minha daga cikin mazhabun akwai qala ahlus sunnati wal jama'a الحديث إنه ليس أهل الحديث قال أهل السنة وأهل الحديث قال أهل السنة أهل الحديث بدلين كنا إنه ليس بجسم ولا يشبه الأشياء Allah ba jiki ne jini da tsoka irin mutane ba kuma bai yi kama da komai ba wa innahu alal arshi suka ce kuma Allah yana kan al'arshi kama da shi Allah ne ya faɗi cewa ar arshi Allah Ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi wala na taqaddamu bayna yadayi Allah bil qawli malaman ahlus sunna ahlul hadisi suka ce mu ba ma yi wa Allah shishigi mu shiga gare shi akan abin da ya faɗa abin da ya faɗa shi za mu faɗa ba za mu ƙara ba za mu rage ba bal ƙulu muna cewa ne kawai istawa bila kai Allah ya daidaita ba tare da mun ce ga irin daidaita ba wa inna lahu yadaini muna cewa Allah yana da hannaye guda biyu kama ƙala, kamar da Allah yake cewa khalaqtu bi yadayya kamar da muka ji a baya wa innahu yanzilu ila samai kuma Allah yana sauka zuwa ga sama'i duniya sama ta ƙasa kama a fil hadith kamar da muka ji a cikin hadisi thumma qala sannan ash'ari yace wa qalat al mu'tazila istawa ala arshihi bi ma'ana istawla mu'tazila suka ce a'a ma'anan ya daidaita ya mamaye ya mamaye al'arshi ne wata ta'awwalul yada bi ma'anan ni'ima can da yace khalaqtu bi yadayya suka ce ni'imar Allah ne ba hannunsa ba wa qawluhu fadin sa kuma wanda yace tajri bi a'yunina tana gudana akan idanuwan mu jirgin annabi nuhu suka ce ai bi ilmina suka ce tana gudana a cikin ilimin mu sai suka murɗe waɗannan maganganu ka karanta littafin maqalatul islamiyyina wa musallina shafi na 210 zuwa da 11 da kuma shafi na 218 har yanzu bai gushe ba yana kwararo mana maganganun al-imamu abul hasan al-ash'ari rahmatullahi alayhi sai malam yace wa qala abul hasan al-ash'ari fi kitabi jumalil maqalat ya sake faɗa yace lahu wato littafin na shi al hasan al-ash'ari ne ra'aituhu ni zahabi na ga kwafin wannan littafin bi khatil muhaddisi abi ali ibn shazan da rubutun hannun wani malami suna abu ali ibn shazan ibn shazan malami ne sunansa al-hasan bin ahmad bin ibrahim bin al-hasan bin muhammad bin shazan shazan din wani kakashi na can sama al-Baghdadi mutumin garin Baghdad ne babban malami ne daga cikin malamai yana daga cikin ɗalibansa a cikin manyan malamai al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi da al-Imam Abubakar al-Baihaqi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su malami ne mutumin kasar Baghdad al-Imam Zahabi tarjuma sa a cikin Sirru Alamin Nubala ai ba da labarin yana daga cikin malamai masu shan abun maye wanda suke sha a bisa mazhabin su na cewa duk abin da aka yi shi ba da nufin maye ba ko da ya bugar daga baya ba komai wannan mazaji ne na hanafiya idan aka dama fura ko wani tsini idan ya yi famentin ya jirkice ya ba ya zama yana bugawa to ba komai za a iya sha karkashin inna mal a'malu bin niyyat wannan tawili ne mummuna Allah ya gafarta musu karkashin haka aka samu mutane malamai masana wani malamin ma kamar da shi abin nan khatibi ba da labari yace ana zaune a majalisi ma ana karatu yana yana afawa ce kana sharbul muskira ala haɗi an sami su da yawa da sarakuna da malamai da da attajirai duk ana samun su suna irin wannan a bisa mazhabin su na ta'awili cewa ba haramun bane kaga yanzu wannan da za a aiki na fatawa da an samu matsala sosai yanzu dan dai wannan korin da ake hanawa da ba yi su dan abu ba sai a ce da mutu ai ma ba ma ba ma giya ce ai ai kodin ce ai ta tsiwa kawai ana tambele kaga kuma ba ba daidai bane haramun ne haramun ne haramun ne dan manzo Allah sai ke cewa kullu muskirin khamrun duk da yake hadisin yana da matsala isnadin sa a wasu riwayoyi amma dai ka'ida ce sananniya usulul fiqh duk abin da ya bugar to sunan shi giya kuma duk giya haramu ce Allah ubangiji ya tsare mu mutane da su mamaki sun zan faɗi wannan kalma haka ya faru a cikin tarihi an samu malami masu shan irin wannan abu kamar da za ka iya samun malami kuma sai ka ga yana shan wuyi ana irin haka wani ma farfesa ne amma zai zagaya ana cikin eh, samina ya dan ya dan yi tofin ya dawo kaga idan shi ya ja kamar ya karya wani ko malami ya zaka ga amma kuma rafali ne ko shi yake hura kwallo ana iya samu haka kafin ya zama malami sai ya zama mutum zaka zai iya yin wani abu wanda mutane suke Allah ya tsare mu to wannan malami kenan shine ibnu shazan ali abu ali ibn shazan ya rasu shekara ta 400 da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to ya ce ya ga littafin da rubutun hannun wannan malamin fasara da nahawan min hadhar kalam al hasan al-ash'ari ya kwararo zance kwatankwacin irin wannan da ya kwararo shi fi maqalati ashabil hadith asa da yake bayani akan mazhabin malaman hadisi ya kwararo zance kwatankwacin irin wannan ya kwararo shi haka dalla dalla taraktu irada alfazihi khawfal itala bazan kawo lafuzzan bane dan kada abinda nake faɗa anan nan yayi yawa shi ba bazan kawo ba dan kada na ta kawowa yayi yawa yayi yawa abin ya wuce misali ina takaitawa ne sai ce wal ma'ana wahid abin ke cikin jumalul maqalat da abin ke cikin wannan da muka ji daga maqalatul islamiyyin yace ma'anar su guda ne ko da lafazi ya bambanta wa qala al ash'ari fi kitab al ibanati fi usulid diyana a ɗaya littafin mai suna littafin daga cikin tafan Abu Hasan Ash'ari kusan ma shine mafi shaharar su littafin al-ibanatu an usulid diyana wanda shi ma ɗaya ne cikin tafan da yayi bayan ya tuba ya fito ya nuna mutane su yace ga su ne aqidarsa a ciki yayi babu yake cewa fi babu listiwa babun da ke magana akan daidaituwan Allah yace fa in qala qa'ilun ma ta fil idan wani ya ce. me kuke faɗa me fatawar ku ya kusa abul hasan al-ash'ari game da daidaituwar Allah qila lahu sai a ce masa naqulu inna allaha mustawin ala arshi kama qala mu muna cewa ne Allah ya daidaita akan al'arshi kamar yadda ya faɗa da kashi yace ar-rahman ala al-arshi stawa wa qala da kuma Allah yace ilayhi yas'alul kalimut tayyib izuwa ga Allah ne zance mai daɗi yake hawa wa qala Allah yace bal rafa'ahu Allahu ilayhi a'a Allah ya ɗage annabi Musa ne zuwa gare shi annabi Isa ko waƙala Allah kuma ya faɗa hikayatan an fir'auna yana ba da labari daga fir'auna fir'auna yake cewa waƙala fir'auna fir'aunu ya hama ibn li sarhan la'alli ablugha asbab asbab as a fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la kadi ba kai hamana ka sa a gina mini dogon bene doguwar hasumiya space scraper da ake cewa ko scraper dan na tattaka na tattaka ta yuna je sama naga ko zan iya ganin Allah annabi Musa duk da yake ne ina tsammanin ƙarya yake fakazzaba Musa fi qawlihi inna Allah fuqa samawati kaga ya ya ƙaryata annabi Musa a wajen faɗin da Allah annabi Musa ya bada labarin cewa Allah yana sama yace yana so ya je gani wa qala azza wa jalla Allah yace amintu man fi samai an yaksifa bikum al-ard yanzu nan kun yadda Allah da ke cikin sama ya kisfe ƙasa a kanku ya muku allan kada ka wasu ta kife da ku haka ya sake cewa wa inna ma arada arsha nan ne kuwa na'am fasamawatu fawqaha al-arsh sammai din al-arshin yana saman su ne falamma kana al-arshu fawqa samawat yayin da al ya zama yana saman sammai wa kullu ma ala fa huwa sama'un duk abin da ke sama sunan shi sama zaka yace fi samai ai alal arshi ke ne walaysa idza qala wa idan Allah ya ce a amintum man fi sama ya'ani jami'as samawati cewa Allah yana cikin dukkan samai din ba yana nufin yana saman samai wa inna ma arada al-arsha alladhi huwa ala samawati yana nufin al-arshi wanda shine mafi daukaka akan samai din ala tara annahu zakara samawati fa qala waje alal kamara fihin nuran da ya ambaci sammai sai ce Allah ya sanya farin wata a cikin kuma kaga farin wata ba a cikin dukkanin sama yake ba yana cikin sama ta kasar ina fata mun gane walam yurid annahu yamla'uhunna jami'an ba yana nufin ai farin wata yana haskaka su gaba ɗaya ba wa annahu fihinna jami'an ba kuma yana nufin farin wata yana cikin sammai duka ba qala yace wa ra'ayuna lil muslimina jami'an yarfa'una wa ra'ayna almuslimina jami'an yarfa'una aydiyahum mun ga musulmai ga baki ɗayansu idan sun zo addu'a idza da'u in za su yi addu'a yarfa'una aydiyahum sai su ɗaga hannayensu nahwa samai su fuskanci sama li'anna allaha mustawin 'ala al'arshi allazi huwa fawqa samawati saboda Allah ya daidaita akan al'arshi wanda ke saman sammai falaula anna allaha 'ala al'arshi lan yarfa'u aydiyahum nahwal arsh da ba dan sun sani cikin ilimin su na fitra cewa Allah yana saman al'arshi ba da ba su daga su zuwa al'arshi ba zuwa sama ba to kaji irin dandanan magana yana kawo ayoyi amma kuma ya fara kawo da ba dan kaza ba kago ma zai kawo irin ta ce shi ma da ba dan kaza ba Allah ya gafarta musu gaba da ina ganin bari mu dakata a nan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu shi na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa qad qala na min al-mu'tazila سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك